بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء بدأ كراتم ونتوفة الحكام na alƙabi abubakar al'asimi yau insha Allah za mu yi darasi na 26 ko mana cikin babul wakalati wa ma ya ta'allaku biha babin da ya shafi wakilci za mu tashi wa man ala khusumatin muayyana توكيله فالطول لن يوحنا وإن يكن wa للمخاصمة ma ما أراد ma من خاصم wara ma an yun falahu za ka iza atlaka man wakadahu walam ya juz alaihi nisfu ami min zamani tawakili lil khitami wa man ala khusumatin muayyanan wa man tawkiluhu wanda wakilta shi ya zama ala khusumatin a bisa wata shari'a ce muayyana abun ayyanawa ina shaidda shari'a da wane a kotu kaza ka je ka wakilci ni ko kuma yana rikici da wane kan abu kaza ko da su wane kan abu kaza ka je ka wakilce ni a kotu to fatulu tsawon wannan wakilcin lanyu wahina bai na shi ba wato ko da shekara nawa aka yi ko kuma ko da an yi wata shida misali ko wata biyar ana ci gaba da abin nan aka sake ta da wakilcin to har yanzu dai kai ne wakilinsa in kuma ci gaba da shari'a ake ko da shekara nawa ne kana nan a matsayin wakilinsa ah, sharaɗin guda biyu ne ya zama ƙabiya ce ayyana. an ayyana maka abin da za ka yi shari'a a kansa mana an kai ƙaran saurin alƙali ko shi ya kai a kan rikicin mota suka ce wane ka je ka wakilce ni a kan rikicin mota a kotu nan sai ba a tada shari'ar nan ba ana na ana nan sai bayan wata biyar sai aka tada shari'a yanzu ba sai ka koma wajensa ka ce ka ce in wakilce ka ko a ya riga wakilta ka saboda haka tsawon da aka ɗauka ba zai zama matsala ba kaga sharaɗi na farko an ayyana maka shari'an sharaɗi na biyu kuma bai wuce wata shida ba wato bai ƙetare wata shida ba to amma idan ya zama na ya ƙetare wata shida kuma shari'a ce ayyaninniya kuma ba a da shari'an ba ta wannan sai kaje ya sake jaddada maka da akwai wanda zamani ya yi tsawo watakila ko ya canja ya so ko kuma ya zamana ba abu ne ayyaninni ba kusuma ne da yawa duk wani rikici na kaje ka tare shi wannan ko da ma ya wuce wata shida din za ka ci gaba da jikin da aka kai karansa ko kai kara kai ne tsaya masa kawai masu ɗaukar dayoyi masu zaman kansu baya buƙatan kenan ka zo a sake cewa sai an jaddada maka wato wannan wakilci baya buƙatan wannan sai ce wa in kun ƙuddima lil mukhasama idan ya zama an gabatar da shi ne lil mukhasama domin wato yayi husuma na dukkan abin da ya shafi shi wannan wanda ya wakilta shi ne ina da shari'o'i da yawa sai ke duk shari'o'i na kaje ka wakilce ni a kotu wa mama arada abin da yake nufi ko ya shiga shari'an da ya shiga yake a yanzu sai cika ma'a man khasama tare da wanda yake rikicin da shi a kotu an kuma wannan shari'an wa rama an yunshi ukura sai yake son ya sake ta da wata shari'an kuma falahu zaka yana da daman wannan idza atlaqa man wakalahu idan wanda tashi ya yi masa itlaqi ya ce masa ya sake masa cewa duk shari'o'in sai je masa kuma walam yajuz alaihi nisfu an ya zama rabin shekara wato bai wuce ba daga wakil tashi da ya yi min zamanin tausiri daga wakil tashi na wakilci din bil khitami domin tare masa wannan husuma a gaban alkali wato idan ya zama na wakili ne mutlak kamar da wasu kamfanoni suke ɗaukan lauyoyi waɗanda za su dinga tsaya musu akan shari'o'insu ko kuma yan kai kudi abubuwa suka maka yawa filaye da sauransu kullum cikin rikicin filaye za ka kasance sai ka tsawo wani kace to wani rikici kawai je ya tsaya maka wannan idan ya gama wannan rikicin ko ka sani ko baka sani ba zai ki shiga cikin wani wani rikici din kawai da zaran an kawo an kawo kara gashi gashi shi zai iya tare maka ko kuma shi ya je kai karan da kansa ko da ka riga ka wakilta shi ya zama kaman wasilul mufawwab kenan wanda aka riga aka sallama masa aka sallama masa abubuwa to amma shi ma duk bayan wata shida sai ya zo an jaddada masa duk bayan wata shida sai dai idan ya ce masa kai wakili na ne na wakilta ka har abada kawai ba sai na jaddada maka ba baka buƙatar renewal koyaushe ma kawai za a abin nan ka zama wakili na to ke na wannan ba a buƙatar ko da bayan wata shida ne ba sai ya sake dawowa ya nemi wato ainihin a jaddada masa ba Ko da haka zai ci gaba da yi in ya gama wannan shari'an ta ka shiga wannan ya gama wannan wato ainihin ya shiga wannan haka nan kuma inda zai zama bara'i baya nan ya wakilta ka a kan shari'o'insa wanda bai taimaka maka har abada ba sai zama ya yi tafiya har shekara bai dawo ba za ka ci gaba da tare masa shari'a ɗin za ka ci gaba da wakiltansa a kotu ko da ya wuce wata shida saboda ai tun da baya nan kaga ba maganan a abun nan a jaddada maka ba maganan a jaddada maka din kuma a zamani irin na da babu waya ballanta na kila ya buga waya ya ce akwai abu kaza ka je ka tare mini kawai kai duk wata fatansa kawai za ka je ka tare masa a kotu sawa'un lada yake biyan ka ko kuma baya biyan ka komai sannan idan ka fara shari'a a nasa sai kai shekara biyu kana yi a zauna a sake zama don wata shari'a tana tsawo sai ta kai shekara goma ma kafin a yanke hukunci to inda ya riga wakilta ka to za ka ci gaba da zama wakilinsa ba wai duk bayan wata shida sai an zo an da maka to ko duk bayan shekara ba saboda shari'a tana ci gaba ne ba wai an dakatar ba ne daga baya aka aka neme shi ba so ma'anan wannan karatun shine duk wanda ka wakilta kan wata mas'ala ayyaninniya a kotu ya je wakilce ka to ko da da aka kai karan ba a nemi wanda aka kai kara ba sai bayan wata shida to zai iya zuwa ya wakilce ka ba sai ya zo ya gaya maka ba domin ka riga ka wakilta shi amma idan ya wuce wata shida to akwai bukatan ya zo wato ya sake tambayanka dan zai yiwa kila ko ka canza shawara ko za ka yafe ko kuma za ka amsa laifinka in da ka yi inkari ne ka tina wanda idan ayyananniyan shari'a ce in kuma ka wakilta shi ne kace dukkan ƙara na da aka kai ka je ka tare ni ko duk wani na da aka taba ka wakilce ni kawai ka kai shari'a da shi to wannan kuma zai ci gaba in ya gama wannan shari'an zai iya tsora wata sai dai kawai bayan an gama ko shari'a goma ne sai zai maka bayani ce to wuri kaza mun yi nasara mun yi wuni wuri kaza kuma an ci nasara a kanmu wuri kaza ya zo ya karanta maka da ya riga ce masa ya ce kowace ini shari'a ce so wannan haka zai ta yi matuƙa ba a wuce wata shida ba idan kuma ba irin wannan ba ne an ayyana ya ayyana shi ya mai wakilce shi a kotu akan shari'a kaza to ba dama kuma ya shiga wata shari'a ta tasa sai in shi wannan din ya sake wakilta shi tunda bai ce duk shari'o'insa gaba da yawa to idan kuma ya ce kai wakili na ne a shari'o'ina har abada to wannan ba bukatan kuma a zo a sake wani jaddadawa kawai zai ci gaba da wato ainihin wakiltansa haka nan idan baya nan da za a yi shekara ba a neme, ba a kotu ba ta neme su ba to kuma duk lokacin da aka neme ka zai iya zuwa ya wakilce ka ko da bai shawarce ka ba domin tun da baka nan ba za a iya gane wato ainihin ra'ayinka ba amma na farkon shi za a yi amfani da shi saboda al'aslu ka ma kana alama kana asalin duk abin da aka yake nan ya zama yana nan a yin dike sai an samu dalilin da kau da shi sai ce wa mautu man wakkala aw wakili yubtilu ma kana min at-tawkili wa laysa man wakalahu muwakkalu بموت من وكله ينعزل والأذل للوكيل والموكل منه يحق بوفاة الأول وموت من وكل متوا وندا متوا من وكل wanda ya wakilta wani au wakili ko ko mutuwan wakili yubtilu ma kana min at-tawkili ina bata duk abunda ya kasance na wakiltawa idan mutum ka tashi ya je ya sayar maka da wani kayanka kawai shi kenan sai ya mutu shi kenan ai wakilci ya kare kafin ya zartar ya mutu ko kuma kai da wakil tashin je ka sayar min gidana na wuri kaza ko filina na wuri kaza na wakilta ka kafin ka sayar sai na mutu shi da na wakilta ka din shi na wakilci ya lalace me yasa wakilcin zai ɓaci saboda in wanda ya wakilta kan nan ya mutu ai yanzu filin ko gidan ba nasa ba ne na magada ne to su ko magada ba lalle su yadda da wakilcin ka ba so da ka duk abin da za ka yi bayan ya rasu to wannan abun ba ce ne in dai ka san da rasuwansa yanzu ya zama haƙƙin magada ne kila su su canja shawara masu su ba sayarwa za mu yi ba za mu yi amfani da shi ko za mu ci gaba da ci gaba da ajiye shi saboda wanda ya wakilta ka ka yi abu ko ka je ka kai masa wata faɗa ko ka je ka sayar masa wani abu ko ka siyo masa wani abu ga miliyon biyu je ka so min mota kafin ka saya sai ya mutu sai ya rasu to ka dawo wa magada ki miliyon biyun su ba ka je ka sayi mota in ka saya kuma to za ka biya miliyon biyu sai dai idan ka san da baka san da rasuwansa ba saboda haka yanzu ya haƙƙin ya tashi daga nasa wanda ya wakilta kan haƙƙin ba nasa bane ya koma na na magada saboda haka shi ko wakili ne zai yi tasarrufi a dukiyar magada ba sai da yaddansu wancan da yajjansa ne lokacin dukiyar tasa ne to yanzu kuma dukiyar magada ne kuma idan ka je ka sayar musu da wani abu na su ko ka sayo musu bayan ka san cewa wanda za su gadan nan ya rasu shi wanda ya waki taka. to suna da daman su miyar su ce ba sa so ka je ka kawo musu abun su ka je ka warware cinikin ka biya in can kuɗin su ka kawo musu filin su ko gidansu. in saya ne ka ce ka fasa saya ko kun fasa saya ba ku da niyan saya dama babanku ne zai siya zai misali a je a kawo muku kuɗin ku kuɗi kuke bukata to da ka in wata asara ta faru to kai ne za ka ɗauki asara sai dai idan baka san cewa ya rasu ba wanda ya wakilta kan an baka ka je ka sai da wani fili ko gida shi wanda ya wakilta ka je ka sayar masa sai ya rasu kai ko baka san ya rasu ba sai bayan ya rasu sai ka sai da gidan da ka zo kuɗi ka ce ina Ladi Ibrahim zaka bashi kuɗin sa Cikin haka ta yi ya rasu sannan sai ka ba magada don baka da matsala saboda mai saboda baka sani ba amma inda sanin ka ne sai a ce a in sun ga dama za su ce mu ba kuɗi muke so ba filin mu muke so kuɗi ka mayar wa mai kuɗi kuɗinsa ka kawo in yake karɓa kuma dole zai abin nan alkotu za ta sashi ya fili abin da ya karɓi kuɗi a mai da fili domin an yi cinikin a bisa kuskure an yi cinikin babu izinin masu filin domin yanzu magada ne masu filin babu izinin su imam malik yace mutumin da aka wakilta shi a wani gari zai shirya wasu kayayyaki ya sayar ko ya saya idan zama na bayan mutuwan wanda ya bashi umarnin ya sayar masa kayan ne ko ya saya masa kayan ya yi wannan aikin amma bai san cewa mutumin ya rasu ba to dole ne magada su karbi abun da aka sayo ko su karbi kuɗin da aka sai da wannan abu saboda lam ya alam shi bai sani ba amma idan ya sayar ko ya saya bayan ya sani wanda ya umurce shi da ya siyo abun nan ko ya sayar ya san ya rasu amma kuma ya je ya saya ko ya sayar to bai zama dole magada su karbi wannan abun ba saboda me saboda wakilcinsa ya riga ya ɓaci da sababin mutan wanda ya wakilta shi yanzu haƙi na magada ne in sun ga dama zaɓi kuɗin in ka sayar sun ga su ce a kayan mu muke so idan asara ta hau to kai ne za ka biya wannan asara haka nan idan siyowa aka yi idan sayarwa idan siyowa aka yi sun ga dama su karɓi kayan sun ga dama su ce kuɗin mu muke so da kai an samu asara kai ne asaran ta hau domin kai ne baka shawarce su ba kuma ka riga ka sani cewa haƙƙin nasu ne wannan mutuwan wanda ya wakilta kenan to shi ko mutuwan wakili shi ma yana bata wakilci kai da aka tura ka je ka kai da wani fili sai ka rasu shi kenan wakilci ya ɓaci sai ka rasu kai da aka tura shi wanda ya wakilta kai na nan kai kuma sai aka ce ka je ka ka da wani fili nasa ya sa ka ka da fili nasa ko wani gida nasa ko ta motarsa ko ka je ka tare masa wani fada a kotu kawai sai ka rasu shi kenan yanzu wakilci ya ɓaci ba za a ce to ɗanka ya zo ya tsaya a matsayin ba ko ni ɗan uwanka ko ni babanka a'a ai saboda wannan ba abu ne da za a gaje shi ba ba haƙƙi ne da gado yake sa ballantana magadanka su ce za mu tsaya a matsayinka ba a gadon wannan abu ba za ka kenan sai dai shi wanda ya wakilta shi ɗin ya je nemo wani mutum daban ya wakilce shi a wannan abun in ya ga dama ya sa magadan shi wannan wakilin ya ga dama ya sa wasu mutane daban amma babu dama su magadan su ce misali ai wani ya wakilta babanmu ya sayar masa fili mu ma mun san harkan bari mu je mu sai da filin tun da babanmu ya rasu idan kun sayar sai kun biya dole za ku biya saboda haka ba a gadon wannan ba a gadon wakilci saboda haka idan dai in shi ya ayyana ku ce ku je ku masa wannan abu shikenan sai ku je ku sai ku je ku tsaya masa yace walaysa man wakkalahu muwakkalu bi mauti man wakkalahu yanazim walaysa man wakkalahu muwakkalu wanda wakili wato wanda aka wakilta ya wakiltar da shi wakilul wakili kenan mun yi shi a tambaya kai an wakilta ka wakilu ne mufawwaf mutum yace kai wakili na ne akan harkoki na kuma sai kai a wani bangaren kace to wani ka zama wakili na kai ma a wannan bangaren ba mun ta ya halatta ba to idan wanda kai ya wakilta ka din shine wakilin mai kaya ba ya wakilta ka kaje ka sayar ba idan wakilin mai kayan ya rasu to walaisa bai kasance bi mauti man wakalahu wato da mutuwan wanda kai ya wakilta ka ba shine mutuwan wakilin mutuwan wakilin mai kaya bai kasance yin azilu shi wanda aka wakilta na biyu ya abu nan ya tubu ba kun fahimta bane sai karanta baitin walaysa man wakkaluhu muwakkalu man wakkalahu muwakkalu man wanda muwakkalu wanda aka wakilta wakkalahu ya wakilta shi wakilin wakili kenan walaysa yan'azilu baya tubuwa daga wakilcin nasa bi mautin man wakkalahu da mutuwan wanda ya wakilta shi shi wakili na farko ni ni ne mai kaya sai na wakilta ka kai kuma sai ka je ka wakilta wani ya je sai da abin to kai din sai ka rasu to wanda ka wakilta bai tuku ba zai iya zuwa sai da kayan saboda dama ka wakilta wancan ne da umarni na ni mai kayan kuma ina raye babu wani iskali a ciki saboda aka kenan wakilcin sa yana nan domin kai dama kana tsakiya ne shi wakilin wakili ne wakilin wakili kuwa babu yadda za a yi wakili ya wakilta shi sai in wanda ya wakilta wakilin ya yarda da ya wakilta shi ko dai zama wakilin mufawwad mutlaqi an wakilta shi akan komai ko kuma je ka yi mini kaza je ka sayar min fili na amma za ka iya wakilta wani ya sayar ba sai ka ba sai ka sayar da kanka ba ko kuma al'adance ma kai din dama bai kamata ma a ce kai za ka yi wannan aikin ba kai ma na san za ka wakilta wani ne to idan ka su ba za a ce wancan din ya tuku ba ko fahimta amma kaga asalin wakilin shi idan ya rasu to wanda ya wakilta ya tuku to amma wanda ya wakilta wanda aka wakilta idan ya wakilta wani to shi in ya rasu tun da na asalin yana nan to wancan na biyun wakili na biyun shi bai yi fita daga wakilcinsa ba zai iya zuwa sai da kayan idan saiwa ne zai iya zuwa ya siyo sai ya zo ya kawo wa asalin mai kayan mai haƙƙin wato ainihin dukiyarsa an wannan wannan saboda mun ce shi na biyun wakili na biyun zai zama kawai dare kamar wakili ne na wanda ainihin yake da haƙƙi a kaya yasa da zai bai zai fita da mutuwan na tsakiyan ba to amma yace wal azlu lil wakili wal muwakkali min hu yahiqqu bi wafati al awwal wal azlu tubuwa lil wakili ga wakili shine wanda wani ya bashi umarni ya je wakilce shi wajen sai da kayansa ko kuma siyo masa wani abu ko kuma ya je tare masa faɗa a kotu to wannan wakilin wal muwakkali da kuma wanda shi din ma ya wakilta na biyu kenan wakili na biyu to walaysa bai kasance yin azilu ina ne wurin wal azu kai ko wal azru tubuwa lil wakili ga wakilin farko wal muwakkali da wakili na biyu wanda wakili ya wakilta shi shine wakili wakili bai kasance abun nan bai zai zama ba minhu Da gare shi ya hiqu ya tabbata ba biyo fatil awwali wato da rasuwan na farkon wato shi wanda ya wakilta a je a sayar masa kaya idan ya tabbata abin nan idan ya rasu dukkanin guda biyu nan gaba ɗayansu sun tubu shine wal azlu tubuwa lil wakili ga wakilin farko wal muwakkali da wakili na biyu minhu wanda shine wakilta shi shi wakili na farko da wakilta wakili na biyun to ya hiku yana tabbata biyo fatil awwali da rasuwan na farkon shi mai kaya ni ne yana da fili sai ka je ka sayar mini da filin amma za ka iya wakilta wani sai ka je ka wakilta wani to idan ni na rasu kai ka tubu wancan ma ya tubu saboda kayan yanzu ya zama na magada sabanin wancan na baya wakilin wakili ne abun nan wanda aka wakilta da ya rasu amma mai kayan na nan wakili na biyu yana nan to wakili na biyu bai tubu ba saboda in an zo mai haƙƙin yana nan za a ba mai haƙƙi mai haƙƙi haƙƙinsa ne kuma da umarninsa ne aka yi wannan ba ta fahimci wannan baiti saboda wakili na farko da na biyu dukkaninsu suna karkashin wanda ya wakilta su ne mai kaya yana rasuwa kenan aikinsu ya gama ya gama ɓaci gaba ɗayansu saboda shi ne mai kaya to idan ya rasu na abin da ya aikin aikinsu zai tashi saboda dukkanin haƙƙi ya koma wa magada tunda haƙin ya koma magada shikenan shi ma yanzu ba nasa bane wanda yake taka tunda ya rasu shikenan to da haka sai dai idan magadan ne suka sake wakilta ka suka ce ka siyo wannan abun ko kuma kuma ka siyar musu in sun sake wakilta ka wannan wani abu ne daban to da haka in dai ka san ya rasu kaje kai wannan aikin to aikin bidiwa za a iya mai da shi in ko kafin ka san ya rasu ne kaje ka sai da filin ko gidan ko kayan ko kaje ka siyo to dole ne magada su karba kamar wani nauka faɗa a waccan matsala ta farko dole magada su yadda da wannan dukkan wannan yana da alaƙa da da iliminka to haka nan idan shi mai kayan wanda ya wakilta wato wanda ya wakilta a je a sayar masa da abunsa ko a je a tare masa faɗa sai ya haukace kuma haukan ta yi tso irin haukar da ba a tamanin kila za ka warke to shi kenan yanzu da wakilinsa da wakilin wancan duk gaba ɗayansu sun tuhu duk wani abu da ya wakilta ya bada umarni a yi shi to yanzu ba za a yi wannan abun ba saboda me saboda ya zama mahjur yanzu za a tsare shi ba zai yi amfani da dukiyansa ba saboda bai da hankali mutum kowa ne ana tsare masa dukiyarsa ballantana ma haukaci don kare je lalata ta to bare wanda ya haukace so da haka mutum ya wakilta ka kaje ka sayar masa da gidansa ko filinsa ko motarsa ko ka je ka tsare masa shari'a sai ya haukace shi kenan yanzu dole ne kawai zaka dakata saboda yanzu bai da tasewa bai da tamiz to da ka sai a dakatar da kai domin an masa hajaru kayansa ba inda ba za a taba kayansa ba sai ran da ya rasu ko kuma wato da izinin waliyansa idan yana da maslaha wajen a da kayan za a masa jinya ko za a bashi abinci ko kuma riga ko makamancin wannan to da yanzu ba shi ke iko da <clears throat> da kayansa ba haka nan kuma idan an masa taflisi kamar bashi yayi wa mutum yawa kuma ya ta wannan ya ya sayar masa da gonansa ya sayar masa da mashin ɗinsa ya je ya sayar masa da shagonsa amma kuma sai da suke sa bashi sai suka kai ƙaransa idan suka kai ƙaransa za sai aka ga dukiyar da take hannunsa ba za ta iya biyan ba su sukan ba to alkali zai masa taflisi za a masa hajaru sai a marta takunkumi bai zai yi amfani da kayansa ba bai zai dukiyansa ba bai zai siya ba bai zai sayar ba za a bar masa da gidan da zai zauna a ciki da dan motar da zai hau amma ba za a bar shi duk sauran kadurorinsa a ce je sai da su ba ya dakatar da komai to idan an yi masa haka to kai da ya wakilta ka da ka je ka tsayar masa da wasu kadurorinsa to yanzu ka tubu daga wannan wakilci domin yanzu komai ya koma karkashin alkali so da haka alkali ne zai tattara wani abubuwan ya sa a fi da su sannan sai a zo a biya masu bashi masu bin sa bashi kuma dalili na biyu shine duk kadarorinsa gaba ɗaya yanzu sun zama na wa'inda suke bin sa bashi ne ba nasa bane mutum da ba nasa bane ta ya zai wakilta ka kaje kai wani abu kaje ka sayar da wani abu idan ka je ka sayar masa da filinsa ko gidansa ko mota ko gona ka kawo masa kuɗi ai kuɗin wa'inda suke bin sa bashi ne ba nasa bane domin dukiyansa ma ba za ta iya biyan bashin da ake bin sa ma to shi yasa duk wakilcin da ya saka gaba ɗaya wakilci ya riga ya lalace to sabanin ma'aurata malamai sun yi saɓani idan miji ya wakilta matarsa a kan wani aiki sai ya sake ta to yanzu ta fita daga wannan wakilcin ko tana nan misali kamar ka buɗe wa matarka supermarket wani shago sai zama tana sayar maka kayan ko kuma ta karanta famasi sai ka buɗe mata abun nan chemist ka buɗe mata famasiya tana kai da ainihin tana sayar maka da magani kaga wakiliyar ka ce ita su ne misali ko fama ko kuma ta karanta famasi to idan ta je tana sai da wannan ka lokacin da kuke da kuke da aure sai kuma sai ka ce ka sake ta yanzu da ka sake ta kan wakilcin da take maka na sai na tsare maka shagonka yanzu ya ɓaci ne dole ta baka cikin ka ko kuma za ta iya ci gaba da sayar maka da kayan shagon zance mafi inganci ba ta fita daga wakilcin ba za ta ci gaba da fi da kayan shago sai dai in kai ne ka fita da ita kace ba na so muna fahimta ha <laughs> eh, zai yawa aka saki mace ai kuma ku ci gaba da mu'amala ta ta harkar neman kuɗi yawa <laughs> saboda haka <laughs> shama na iya to in ka cire ta wa za ka sa yawa saboda haka tana nan a matsayin wakiliyarka za ta je ta buɗe shago ta siya ta sayar ta zo ta kawo maka balas ta kawo maka gashi ta sai da kaza yawa in ko ba in kuma an ce ta fita sai dai in kai ne kace kai ni ba yadda da ita ba tun yanzu na sake ta na sa ku dan adawa adawa za ta iya mini barna wannan ko ganin daman ka ne sai ka cire ta wakilci amma shari'a ne bai cire ta ba domin in adila ce ai ba ta maka barna ma akwai masu tsoron Allah ai wala jarimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu ijidu aqrabu littaqwa mutum mai tsoron Allah ne ko yana gaba da mutum ba zai zalunci shi ba sai masa adalci to shi yasa kawai tana nan a wakiliyarka mai tsaron shagonka ko manajan kamfaninka sai dai idan kai ne ka tube ta in baka tube ta ba sai ta ci gaba da har ta gama idda har ta auri wani ma ta zama matar wani ma amma kuma ita ce manajanka <laughs> ita ce manajarka in za ka iya to amma ba za ka yi daba shi kiran ka ga dama ya ce to na sake ki kuma ki bani ki din shagona ko ki bani ofis dina ko fayil dina yanzu ba kike manaja ba wannan kuma ganin daman ka ne domin koma ba matsala za ka iya tube wakilin ka kace ka tube shi to haka nan idan kai ne ka zama wakilinta mace ce mai kuɗi ta aura ita baka manajan kamfaninta ko tsaron wani shagon ta a kasuwa ko wani shagon maganinta sai kake sayar mata ka zo kai mata bayani gashi gashi shikenan sai ka sake ta sannan ma idan ka sake ta baka tubu daga tsaron wannan shagon ba baka fita daga manajan wannan kamfanin ba kana nan a wakilinta a kamfanin ko a shagon ko a harkokinka na kasuwanci ko wani abu da ka tura ta je ta sayar maka abin da wani abu da ta tura ka kai ka sayar mata so da haka kana nan sai dai idan ita ne ta ce tun da ka sake ni to ka bani ki din shagona ko ka bani fayil dina ko ofis dina wannan kuma ganin ta ne eh ai wannan zai yi ko <laughs> dama dama kai mijin hajiya ne shikenan yanzu da ka zake ta kaga yanzu sunanka yaron hajiya kenan ba mijin hajiya ba dama kana kula mata da harkokinta kai yaron ta ne ana cewa mijin hajiya sai sai ka sake ta shikenan sai ka zama yaron hajiya mana ba ma ya bi sauki ba za ta daka maka tsawa ba wani matsala ai amma lokacin da kake ta kaga ta daka maka tsawa sai ka ce ta maka rashin kunya ko wani abu so ka fita ba amma ita ne ta ce ba ta so shikenan tunda ba ka so na ka bani harkokina gaba daya wannan kuma shi na shirya sai ta ce to yanzu baka isa ka taba mata kayanta ba domin kayanta kayanta ne na fata muna fahimta amma shi ibnu arafa yake yace ai da zarar miji ya saki mata indai wakilin ta ne to kawai wannan wakilin ya lalace kawai yana sakin ta kawai mai wata da kidi shagon ta ko kuma wani kamfanin ta kawai kenan tunda ba son ta ai kenan za ta yi dani a ci gaba da tsare mata abin da tsare mata kayanta ko ta yi dama zuwa ce a ka sai mota ka ba ta sai mota ta baka kana tuka mata kaman trailer ko ta tanka shikenan tana kana sake ta sai ka kawo kidi kawai ka bata kawai ta riga ta cire ka kawai wasu malayen ka suka ce a sai dai in kai in ita ne ta ga dama sai ka ci gaba da zama direban ta kuma ba wani iskali a ciki Allah ka raba mu da talauci wala <laughs> ka zai shi yake kawo matar ka kuma ka zama yaron ta kuma <laughs> wa maliman hadara fil jidali talata marratin minin izali illa li uzri maradin aw li safar wa mithluhu وما لمن حاضر في الجلال ثلاث مرات منين إذال وما منين إذال باب ونتوبوا liman hadara fil jidali salata ga wanda ya halarci shari'a salata marratin sau uku aljidal anan shine khusuma jayayya a gaban alkali duk wanda ya je kotu har sau uku to babu daman a ce an cire shi misali ka wakilta wani ya je abin nan ya tare maka shari'a ya wakilce ka a kotu aka yi zaman farko da shi aka yi zama na biyu da shi aka yi zama na uku da shi ko da a rana ɗaya ne ai shari'a ta yi ta yanzu mai rage to ba za ka ce ka cire shi yanzu daga wakilcin ka ba kuma shi ma ba zai ce ya yi rizanin ba idan ya ce shi ya fasa wakilce ka ba me yasa saboda zai cutar da abokin husuma kaga shiryan yanzu za ta yi tsawo kenan da an ɓata lokaci an ɗaga an sake har an samu an samu kan hukuncin ga ainihin yanzu an gano yadda za a yi hukuncin an kusa a yanki hukunci to ba za ka ce ka cire shi ba kaga canja lauya kenan in ba yi zama guda nawa ba guda uku ba ne ba yi zama uku ba to shi kenan ka zama ka canja lauyan in ko har an yi zama uku yana ka to ba za ka canja shi ba sai dai da yardan wanda ake husuman da shi wanda ake shari'an da shi domin haƙƙinsa ne in ya ce ha ah, ka canja ba wani matsala shi shi ne aka ɓata wa lokaci dama in kuma yace bai yarda ba to ba za a canja ba dole sai karisa shari'an a haka shi bai zai sauka daga wakilcin ba kuma wanda ya wakilta shi bai zai sauke shi ba saboda ya je kotu har sau uku kaga ba shi kaɗai aka kafa wa kotun ba akwai masu jiran shari'a ma so da haka yanzu kana son ka canja wakilin ka daga zaman farko ko na biyu sai ka canja shi shi ma yana son ya cire kansa to daga zaman farko ko na biyu a gaban alkali sai a sai ya canja shi sai sai siru amma ba wai ai zama uku kuma yazo ya ce shi da zai yi ba ko kuma wakilin sai wanda yake tashi ya cire shi ba dole ya ƙarisa shari'an a haka shine ma'anan fil jidali a cikin jayayya da nufin fil khusuma zalatul qabi a wajen husuma a gaban a gaban alƙali to sai ce illa li uzurin sai dai idan wani uzuri ne dai sa a cire wannan wakilin ko kuma shi wakilin ya cire kansa uzurin kuma li uzuri maradin uzuri na rashin lafiya kaga in dai bai da lafiya an ce kotun nan a dawo rana a to ba zai iya zuwa ba yana asibiti an sake daga ba zai iya zuwa ba kaga nan lalura ta shiga ad-darurat tubihu al-ma'zurat tunda lalura ta shi yanzu sai a ce to a canja a canja wakili to nan ka da daman ka canja a canja wakili sai zo ya duba ina ina aka tsaya sai a tsora auli safar ko kuma don tafiya ya zama tafiya ne ya sa wato mutumin alkalin abin nan wakilin ya je ya zauna da alkali har sau uku akan shari'a to amma sai tafiya ta kama shi kuma tafiyan nan ba nan kusa zai dawo ba to nan za a iya cire shi sai a sa wani wakilin daban to amma a nan a na tafiya wasu sun ce sai ya rantse shi wakilin kenan sai ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa ba na yi tafiyan nan ne don na don a canja ni daga wannan wakilcin ba na yi tafiya ne saboda wata bukata daban ta wata kaina wasu malayan suka ce sai ya rantse wasu suka ce ba sai ya ba sai ya rantse ba saboda haka kawai za a iya Da inda tafiya ta kama shi tafiya uzuri ne sai kawo wani wakilin kuma daban ba shi ba sai ce wa misluhu misalinsa muwakkilun wanda ya wakilta din zaka hazar ya halitti haka din wato shi asalin wanda aka kai kara ko kuma wanda ya kai kara sai je ta shari'an da kansa dama shari'an tasa ne ya je zauna tare da alkali har sau uku an yi zama da shi a kotu sau uku zaman farko a ji shari'a zama na biyu a nemo shaidu zama na uku ga shaidu nan saboda haka kuma babu dama ya ce kai bari ya tura wakili shi ya gaji da zuwa kotu sai ce a tunda dai har ka zo sau uku baka da daman ka ce zaka tura wani bai da wannan dama domin wannan zai sa shari'an ta yi tsawo kuma zai cutar da wanda ake shari'an da shi Na ma aka ce sai dai da yardan wanda ake shari'an da shi in shi ya yarda dama haƙƙinsa ne shi ake bata ta lokaci idan ya yarda ya halatta a wakilta wani ya wakilta wani maimakon da shi yake zuwa da kansa kamar yadda muka sani abin da ya shafi harkan kotu ya halatta ka je da kanka kuma ya halatta ka tura ka tura wakili ko an kai aka kai kara ko kuma kai ne ka kai kara amma in ka je har sau uku to ba buƙatar ba za a yadda a ce ka tura wakili ba sai da yardan wanda ka kai kara ko kuma da yardan wanda wato abin da wanda kake husuma da shi shi ɗaya ɓangaren kenan wanda ya kai kara idan kai ne wanda aka kai kara idan da yardansa ne wannan babu wani babu wani matsala sai na gaba shi ne wa mallahu muwakkalun wa mallahu muwakkalun wa azala li khasmihi in sha an yuwattila wa mallahu muwakkalun wanda yake da wanda ya wakilta wa azalahu sai ya cire shi ya fara maka shari'a kace kai ka fasa in zama ɗaya biyu kenan da ke zama uku ba sai ka cire shi to li khasmihi ya halatta ga abokin shari'ansa in sha in ya ga dama an yi wakila shi kuma ya wakilta shi ya ce ya ya tsaya masa a shari'an tasa kun da muwakkalu ka gyara a naka irin na ne ba muwakkilu ba muwakkalu wa mallahum wanda ya wakilta wani muwakkal sa nan wakil wanda ya wakilta wani a shari'a sai kuma bai gane masa ba sai ce kai na cire ka zan sa wani to shi abokin shari'an kan ya ga dama ya ce ka cire shi ya sai to ni kuma na na na sa shi ya zama wakili na yanzu da yana kare ka ne zai dawo kuma yana faɗa da kai yana faɗa da kai suka ce wannan ya halarta. kuma ba hujja bane kai da ka wakilta kai da ka cire shin kai ba kai ya zama wakilin ka ba saboda ya riga gano sirrukan wannan shari'an na masa bayanin komai ba abin da bai sani ba ya gane sirrin da yadda ainihin wato qadiyan take yadda shari'an take yanzu kuma ya dawo yana yana abun nan yana yana yana yana kai abokin husuma na baka da wannan dama idan ka cire lauyanka yana da dama ne kuma in dauke shi kai ka kai ƙara na ka cire ka cire lauyanka ka canza wani ni kuma sai in dauke shi ya zama lauya na wani na kai ƙaranka idan ka cire na kan dauka ya zama ya zama nawa suka ce babu babu wani matsala a ciki to kuma in kana da gaskiya me zai dame ka in kana da gaskiya ko da ya gano sirrin shari'an taka ai mai gaskiya kan da gaskiyansa duk wanda ka kawo kuma zai kare maka gaskiyanka to don me yasa zaka ce kai baka yadda ba kaga kenan kamar dama wani wayo ake son a yi ne ko dabara yasa mafi yau malamai suka ce kawai shi abokin faɗan ka sai ya ɗauke shi shi kuma yace ce zo ka zama lauya na kawai ko zo ka zama wakili na a wannan shari'a amma wasu malamai suka ce ina ba za a yi ba suka ce saboda ai idan ka wakilta wani ya kare maka shari'a sai ka cire shi yanzu zai zama kamar abokin gaban ka zai dinga jin haushin ka to don ya zo ya zama kuma wakilin abokin faɗan ka to ya zama kenan abokin gaban ka ne aka wakilta a kanka kaga za ka yi faɗa da shi kenan sai suka ce to wannan bai zai yiwu ba abokin gawa ba zama wakili akan abokin gawa suka ce wannan bai zai ba za a yadda ba amma zan ce fi inganci za a yadda ai dama ai rikici na shari'a kam dama ai akwai rashin jituwa dama akwai gaban dan kaɗan ko da bata zo mai yawa ba duk wanda ka kai kara kana shirya da shi sai akwai matsala idan kuma ya dauka wakili ai dama wakilin shi yana kare ainihin wanda yake wakilta ne ko ma da ba kai ka cire shi ba in dai kana da gaskiya babu wani ba wani iskali a ciki wancan zai iya ɗaukansa kuma ba ka cutu ba ba ba wani cutuwan da zaka yi sai ce wa kullu man alama bi'in wukila kana lahul qabbu idza ma aghfala wa ghaibun yanubu fil qiyami anhu abun wa ibnun wa fil qisami wa ja'izun ithbatun ghayri al ajnabi liman yaghibu wa ubi yace wa kullu man wukila wanda aka wakilta alama akan wani abun sayarwa wato mutum wakilta kai ce je ka sayar min da motata je ka sayar min da filina je ka sayar min da gidana ko makamancin wannan ko ta ko saniya ta ko ragona ga ragon nan da Allah ga buhun shinkafa na je ka kasuwa ka sayar min Mukana lahul qabbu wanda ka wakilta din wakilin kan ya halatta ya karbo kuɗin izama aghfala ko ughfila idan aka rafkana ba a ce karbo kuɗi ba je ka sayar min da ragon nan nawa a kasuwa ban ce karɓo kuɗi ba ban ce karka karba ba an yi shiru to idan ya je sayar zai karɓo kuɗi da ai a al'adance duk wanda kace zai ka sayar min da kayana zai iya karɓo me zai iya karɓo kuɗi al'adance to da haka idan ya je sayar ya karɓo kuɗi ba za a ce yayi yayi laifi ba to ko da a misali inda husuman za ta kasance shi ne idan kace gabo masaran ka je ya sayar maka sai baka ce karɓo kuɗin ba sai je ya sayar wa wani idan ya karɓo kuɗin yana dawa sai barayi suka sake kuɗin to shi bai asara ba shi wakilin kai kai asara don ba ka da wajen zaka ta to ni ban ce karbi kuɗi ba ban ce ah da zaka ce ka ce ai ya sayar kuma baka hana shi karban kuɗi ba in ka ce mutum ya sayar maka da abunka ai ka ce ya je karɓo kuɗi ne To da haka baka da hujjan da zaka ce wato ainihin kuɗinka abin nan sai ya biya ka sannan na biyu idan bai karɓi kuɗin ba sai je sayar maka da da saniyanka a gurori ya ka sayar min da saniya na ya je ciniki da mai saya komai da komai dubu dari biyu da hamsin sai da gida sai ce na sayar maka saniyanka ba nawa dubu dari biyu da hamsin ina suke ya ai baka cin karɓa kuɗi ba baka cin karɓa kuɗi ba <laughs> shikenan to sai ka biya da kuɗi na ce a'a ai baka cin karɓo ba to wannan ba hujja cewa ba a cin karɓo kuɗi ba ba hujja ne. ko da ka sai ka koma gurore koma gurore ya kama ka idan ka je ka samu mutumin nan ka karɓo kuɗi shi ka fita in ko kuɗin nan suka wanda sai ka biya domin ka wauta a cikin lamarin sai an gaya maka karɓo kuɗi to kaga duk wanda ya ke ka ka je ka sayar masa da abun sa, ko bai ce karɓo min kuɗi ba ba shi al'ada ta hukunta za ka karɓo kuɗi za ka karɓo kuɗi saboda haka idan baka karɓo ba akai asara kai ne da asara in ka karɓo aka muku fashi a hanya me kaya shi yake da asara ko bai ce abin nan a a karɓo ba saboda haka kenan al'ada ne ta hukunta wannan muna da ka'ida fiqiya ita ce al'adatu muhakkamatu al'ada abun sanyawa sanyawa hukunci al'adatu al-ma'rufu 'urfan kal mashrudi shar'an abin da al'ada an san shi kamar an shar'anta maka shi ne to da aka ce idan ma ukhfila in aka rafkana ba a faɗa ba to mafhumin sa shine mafhumul mukhalafa kenan shine idan aka nassanta mutum ya ce maka je ka sayar min da kana amma kar ka karɓo kuɗi to ba ka karɓo ba in ka karɓo suka halaka to sai ka biya ka fahimta in baka karɓo ba kuma mai kama bai da hujjan da zai ce ka na masa da kuɗinsa domin ba baka ce karɓo ba can inda kai shiru an masa hukunci ɗaya da ka ce karɓo kuɗi dan kuma inda ka hana ai ka hana ka fito a fili ka ce sai min da kayana amma kar ka karɓo kuɗi ya je sayar maka da saniya a kasuwar gurori sai ya dawo ba kuɗi ina kuɗi sai ba ka ta karin karwa to kai mahaukaci ne za ka sayar min da kana da sai ya kace abin da ya to ai ga gaba da idan ni mahaukaci ne mahaukatan sun zama biyu kenan sai ka fara faɗi haka saboda haka yanzu babu dama ka ce sai ya biya koma gurori ba za mu tafi nan ba ya tafi ya tafi ana ta sai da zaniyan ko can kudu wannan kuma ya rage naka saboda haka babu babu biya don ya nasanta ne na kar a karɓa da kuma ba za a karɓar ba saboda haka rashin karɓar shi ne asali saboda haka kenan ko siyarwa aka ce kai za a karɓa kuɗi idan siyowa ne kuma za ka karɓo kaya na ce ka je ka siyo mini kaza a kasuwa sai ka je ka siya sai ka dawo kuma wai ina kazan ta baka cin karɓo kazan ba to sai ka biya kazan nan <laughs> ka je ka nemo ta ka kawo ta ba sai na faɗa kaga wannan abun siyarwa kenan ko buhun matsara ko wani abu makamancin wannan to da ke kenan za ka biya idan an samu idan an samu matsala amma idan abun ya zama usul ne wato kamar a ce abun nan gida ne ko kofili fili je ka sayar min wa abun nan wani agent ne ina wakilta ka je ka sayar min da gidana na wuri kaza ko ka sayar min da fili na na unguwa kaza shikenan sai ka je ka sayar sai baka karbi kuɗi ba sai ka dawo wajen wanda ya kilta ka ce na sayar miliyan goma to ina kuɗin sai ta ai baka ce karbi kuɗi ba to nan yana da gaskiya saboda al'adan irin waɗannan manya-manyan abubuwan to wanda aka wakilta idan ya je ya sayar baya karban kuɗi sai dai in an nassanta masa yanzu in baka takardu in ce ka je ka ce da gidana sai ka zo ka ce ka sayar miliyan goma amma an tare ka hanya an yi fashin miliyan goma wace ka karba ka tambayi masu sai da gidaje da filaye account ɗinsu suke barwa direct account din su sai dai a zo a ce musu an ce a kaza to na sayar to a kawo account na sai a ka baka sai ka bada account ɗin sai a tura maka kuɗin gidan ko kuɗin filin a al'adance haka ake yi to kaga nan al'ada ne ta goyi bayan mai kaya al'adatu muhakkamatun saboda haka idan usul ne gida ne fili ne wani babban abu mai tsada gona da sauransu to wannan fa idan ka je ka karbo kuɗi suka lalace sai ka biya yawwa saboda haka ko an ce kar ka karba ko ba a faɗa ba ba za ka karba ba sai ka zo ka shawarci mai kaya don ba abu ne wanda ake tunanin zai salwanta ba ko idan aka ce ina wanda ya siya ban karba ba in ya gudu ma shikenan kayan yana nan ai fili kan zai gudu ne gida zai gudu ne sai an bada takardu original sai an yi agreement sai an yi kaza kaza kaza sai za ka yi ko da haka ba ko ba karbi kuɗi ba babu wani riski a ciki babu wani matsala a ciki amma buhun shinkafa a kasuwa ko buhun masara ko rago dama kila daga wani gari ya zo ko ne ya sai ya tattara kayan sa yi gaba ina za ka zabe shi in ba karba ba suka biya amma wancan kuma ba za ka karba ba in ka karba suka salwance to za ka biya wanda ya sa ka sai da fili ko gona ko shago ko makamancin wannan saboda al'adatu muhakkamatu al'ada abun bawa hukunci ne ko yin hukunci ne sai ke wa ga'ibun yanubu fil qiyami anhu abun wa ibnun wa fil hisami wa ga'ibun wanda baya nan yanubu anhu abun uba yana tsayuwa a matsayinsa wamnun da ɗa fil qiyami a wajen tsayuwa akan haƙƙi wa fil hisami da kuma wajen husuma wato wajen shari'a a gaban alƙali kamar mutum ne ya yi tafiya yana da motarsa ya yi fakin ya ajiye wani ya zo ya ce ai wannan motarsa ne ya je kai kara a kotu ya ce motarsa ne to kaga mutumin nan baya nan ballanta na ya amsa shari'a a kotu amma akwai babansa shi da ya tabbatar motar ɗansa ne akwai ɗansa da ya tabbatar motar babansa ne za su yi zuwa a kotu su tsaya a matsayin babansu a yi wannan rikicin da su ko su yi nasara ko a yi nasara a kansu mun fahimta amma dukkan da baban ya dawo to hujjarsa bata kare ba in ma da aka zo aka ce su kawo shaidu lokacin su kawo shaidu cewa motan su ne suka kasa kawa kaga za a ce ya'yan su rantse motan baban su ne kawai in uba ne ya rantse motan ɗansa ne kaga shari'a ta kare to sai suka je suka kawo shaidu adalai cewa ya siyarwa baban sun ya tsere wannan mutumin mota kaga yanzu da dan da yake kare shari'an in ma uba ne yanzu hujjarsa ta kare hujjarsa ta kare to saboda haka sai sai a ce sai ai shari'an a basu mota amma duk ran da baban ya dawo to hujjansa tana nan idan ya tabbatar misali lallai da shaidu adalai ka sayar musu da mota amma ni ko ina da wasu shaidu biyu adalai cewa mun fasa cinikin na musu da kuɗinsu su nan ba su sani ba kaga an tabbatar da wannan dole ya kwace mota a mayarwa a mayarwa mai kaya kayansa kenan ma'anar wannan maganar dai idan an zo taba kayan ɗanka baya nan ba za ka bari ba ko kotu ne za a je da kai idan an zo an taba kayan babanka ba za ka bari ba ko kotu ne za a ne za a je da kai ko kuma ka ga wani abu na babanka a hannun wani misali an sace wa babanka mota ko an sace wa ɗanka mota sai ka ganta a hannun wani to za ka iya shigarwa ka je police station ka je gurin alkali ka kai ƙara cewa motar da take hannun wane ta babanmu ne idan ka kawo shaidu cewa na babanku ne ko kuma na ɗana ne sai a karɓi motar nan sai a ajiye ta a ajiye wa ainihin babanku sai ya dawo in ɗanka ne sai ya dawo tun da shaidu nan an samu za a je masa kayansa ba wai kai za a ba motar ba za a je masa in ko aka ce ka kawo shaida cewa motar da take hannun wane nan ta babanka ne ko ta ɗanka ne sai ka kasa kawo shaidu to yanzu nan an samu ta'ajizi an gajiyar da kai ta'ajizi ake ce masa a kotu tun da aka gajiyar da kai za a ce wancan ya rantse ne billahi la ilaha illa huwa ta sani in ya rantse sai a bashi kayan sai tafi da ita idan an bashi yanzu babu maganar shari'a ta kare amma durran da mai kayan ya dawo mai motan ya dawo ko baban ne ko dan ne idan ya dawo to yana da daman ya tsaye da hujjansa shi zai iya kawo shaidu cewa motansa ne in ya kawo shaidu shikenan ya ba shi motansa za a karba daga hannun shi wancan wanda ake tuhumansa ya saki mota ko kuma an ga mota a hannunsa da aka kenan da yana tsayuwa a matsayin babansa ba yana tsayuwa a matsayin ɗansa kuma har ai shari'an a gama amma duran da baban ya da in ba su yi nasara ba baban zai iya tada shari'an ya kawo wasu hujjojinsa kuma ya mallaki wannan haƙƙin nasa da yake da awan nasa ne sai wa ja'izun isbatu ghairil ajnabi liman yaghibu waqti samuhu ubi wa ja'izun halal ne isbatu tabbatarwan ghairil ajnabi wanda ba ba ajnabi ba wanda wato yake dan uwa kenan ba wani na nesa ba liman yaghibu ga wanda baya nan ya tabbatar da wannan haƙƙin na yayana ne ko kawuna ko babbana ko dan uwana amma waqti samuhu husuman sai ji a yi shari'a da shi a gaban alkali ubi an ce wannan shi ne karibul kenan mun ce in ɗa ne ko uba za su iya zuwa su yi shari'a uba zai shari'a akan kayan ɗansa an taɓa maluka ji abi ka dama da kai da dukiyan naka dunna babanka ne da zai iya abin nan eh, tsayuwa akan kayan babansa magajinsa ne to sai zamana babu ɗan babu baban shi wani zai zo ya kama gini a filinka sai baka nan sai zo ya kama tono kawai ana ana ana ta abin nan condition za a ta da gini mutumin ya ce filinsa ne kai kuma ka san filin yayanka ne ko ka ko ka ko dan ka ko dan dan uwanka to kana da daman ka je kotu ka tabbatar da haka a dakatar da mai gini gini amma ba za ka je kai shari'a har a kammala shari'a ba wannan ɗa da uba ne kawai suke iya wannan wato ba za a ce to je ka kawo shaidu shikenan ka shaidu sai a mayarwa mai kakansa ba a'a yanzu an samu wata shubuha ne an samu wata shakka ne sai ce to shikenan yanzu ka tabbatar ina shaidunka ka kawo shaidu to shikenan yanzu an tabbatar amma ba za a yanke hukunci ba sai randan da filin ya dawo saboda ai ba ɗanka bane kuma ba babanka bane shi yasa kenan aka ce ghairil ajnabi ko wato zai ya zama dan uwa kenan shine wanda ba ba ajnabi ba bane sanci ba saboda haka zaka tabbatar wannan shubuhan da ka sa din zai hana mutumin nan ya ci gaba da gini don kila wani ko ya san filin ba nasa bane idan mutumin baya nan zai iya zuwa ya yi gini mai tsada da tunaninsa idan ma zo sai zai ce a bashi kuɗin fili sai bashi kuɗin fili kaga ya ci tsaka mai fili to amma idan wani ɗan uwansa ya zo ya tsaya ya kai kotu to za a dakatar da shi har sai lokacin da wancan mutumin ya dawo tukunna domin shi ma bai da wasu idan bai da wasu shaidu ya tabbatar da cewa nasa ne in yana da shaidu kuma shikenan kaga za a bashi dama ya ci gaba da ya ci gaba da gininsa to amma wanda yake ajnabi kuma to wannan din ma bai da shi misali yanzu a ce wani abokinka ne aka zo sai kaga motarsa a hannun wani to ko kotu baka da daman ka je domin kai ba dan uwansa bane zai iya ya zama na cewa ya sayarwa wancan ne baka sani ba idan ka je ka maka wancan a kotu ai ka bata maka lokaci to za ka ga sai dai ka ga yan uwansa kawai ko ka ga babansa ko ‘ya'yansa ko ‘yan’uwansa uwansa in sun tabbatar na abokinta ne su ne za su je su yi wannan husuma ɗin amma kai ba za ka je kai ba Bani tana ce na wani yaro ne ko wani wani makwacinku ko makamancin wannan wannan sai dai idan wani mai gidanka ne wanda kuke kasuwanci tare ko kuma shirikinka wanda kuke kuka haɗa kamfani tare kuna kasuwanci kayan dama kai kake ko kuke siyowa ku zo ku sayar kaga nan zaka iya gane kayan mai gidanka wannan za ka iya zuwa ka tabbatar a kotu idan mai gidanka ya dawo sai a shari'a da shi tun dama kayan ba naka bane na na mai gidanka ne wannan za a baka uzuri saboda akan abin da ya shafi harkokinku da kuke ne amma wani abu daban kuma sai dai ka nemi ƴaƴansa ko babansa ya je ya tsaya masa alƙa gaban alƙali ko ni dan uwansa ya je ya shigar da ƙara domin a tabbatar da abun nasa ne amma ba za a yi shari'an ba har sai idon ya dawo wannan shine ƙarshen wannan babi na wakilci sai kuma abin da ya shafi rikici na wakilci wanda za mu karanta a fasali na gaba wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.